من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin al Islamic Foundation a yau muna ranar 26 ga watan Ramadana shekara dubu da da da hudu talatin tara a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar goma sha ɗaya ga watan dubu biyu da goma sha takwas. muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya Allah muna roƙonka a wannan wata mai albarka a wannan yammaci ka sa mana albarka a rayuwarmu ya Allah Allah ka albarkaci zuri'anmu da 'ya'yanmu gaba ɗaya ya Allah duk wanda yake neman addu'a ta alkhairi ka san shi Allah ka biya masa bukatun sana alkhairi wayanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya wayanda suke cikin kunci na rayuwa Allah ka yaye musu masu neman aikin yi Allah ka yassare musu yan kasuwa Allah ka albarkaci kasuwancin su ka ba su yi kwatanta gaskiya a cikin kasuwancin su ya Allah muna roƙon ka sa albarka cikin shugabanninmu ka ba su yi kwatanta gaskiya da adalci da saukar da nauyin da ka dora musu da hangen abin da zai amfani al'umma jami'an tsaro Allah ka ba su Allah ka ba su ikon aiwatar da abin da aka ba su na aiki wayanda suke neman tada zaune tsaye Allah ka san su Allah in masu shirya ne Allah ka sa musu imani su daina abin da suke yi in babu alkhairi cikin su Allah ka shiga tsakanin mu Allah karka ba su nasara akan halittanka ya Allah ya Allah ka wanzar da lafiya a cikin kasar mu Allah ka kare dukiyoyin mu Allah ka kare jinannakin mu Allah ka kawar da talauci a cikin mu Allah wayanda suke nufin mu da sharri ka san su Allah karka ba su nasara mutane ne ko aljanu Allah ka ruguza su Allah ka ba mu nasara kan makiya ya Allah an masu shirya ne su maka shiryar da su ya Allah ƴan kwaya ka gyara halayensu ƴan madugo da luwaɗi Allah ka gyara halayensu ƴan zina Allah ka gyara halayensu wanda babu alkhairi cikin sa Allah ka kawar da shi muna cikin suratul suratu saba za mu tashi inda Allah madaukake ke cewa wa laqad atayna dawuda minna fadla na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير Allah madaukakin sarki ya dawo da mun zuwa kissar Annabi Dawud alaihi salam yace wa laqad ataina Dawud minna fadla kuma da haƙiƙa mun baiwa Dawud alaihi salam minna daga gare mu fadla wato falala Allah ya bashi falala na ɗaukaka shi ya ɗaukaka darajarsa akan sauran halittu har ya bashi annabta kuma tun daga lokacin da aka yi yaƙi annabi Dawud alaihi salam ya kashe Jaluta sai Allah ya bashi ɗaukaka tun daga wannan wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' tun daga lokacin da ya kashe Jalut Allah ya bashi hikima da falala da kuma sanar da shi abin da ya so ya sanar da shi kuma haka Allah yake fifita wasu sashi cikin wasu akan wasu sashi cikin annabawansa da manzanninsa kamar yadda a farkon ko in ce daidai izu hudu yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wadancan manzanni fa sashin su Allah yace na fifita sashin su akan sashi minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi kamar annabi Musa alaihi salam Allah ya magana da shi akan dutsen Turi Sina haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya magana da shi a sama da sama ta bakwai sai Allah madaukaki da ya baiwa Dawud alaihi salam wannan falala sai ce ya jibalu awibi ma'a ya ke dutse ko ya ku duwatsu awibi ma'a ku dinga komawa tare da Dawud alaihi salam kuna tasbihi Dawuda yana tasbihi duwatsu suna ji tasbihin da yake yi su ma suna tasbihi tare da shi sannan shi ma yana cin irin tasbihin da suke kuma Allah ya sanar da shi wannan ilimi na wato man tiqa tayri wa ujina min kulli shay da Sulaiman yake faɗa tsuntsaye suna magana Sulaiman yana jin me yake faɗa haka Dawuda yana jin me tsuntsaye yake faɗa haka duwatsu suna tasbihi tsakoyi itatuwa suna tasbihi tare da su wato suna ji ma assalatu wassalam Allah ya ce duwatsu su yi tasbihi tare da Sulaiman a Dawuda alaihi salam sai Allah ya ce wa alanna lahul hadid ko mun lallausa masa wattaira da kuma na'am da tsuntsaye haka tsuntsaye ma suna tasbihi tare da shi annabi Suleiman annabi Dawud alaihi salam haka Suleiman ma ya gada daga mahaifinsa sai Allah madaukake ce ya jibalu ko wa alanna lahul hadida mun wato lallausa masa alanna mata mun sa ya zama yana da laushi dutse ya zama yana da laushi karfe ya zama yana da laushi ga annabi Suleiman. wani irin laushi shi annabi Dawud tukun Suleiman ya fi kama a harshen mu amma uba ne farko shi Suleiman gada yayi a wajen mahaifinsa tun yana da yan shekara goma sha hudu sha biyar a lokacin ne ya gaji babansa to shi annabi Dawud alaihi salam Allah mayar masa da dutse ko karfe kamar yadda mutum zai amfani da candle kendil da ka ɗauka ma za narkar da shi zaka ka lankwasa shi ko kuma ce babban gari fulawa da aka kwaba da ruwa kaga za ka yi aka yanke shi ka ja shi ya tsawo ka lankwasa shi haka Allah ya mai da karafuna ga annabi Dawud alaihi salam ba tare da ya sa su wuta ba haka Allah ya tsara masa wannan yana daga cikin irin wato mu'jiza da Allah ya bashi to duwatsu suna tasbihi tare da shi sannan kuma haka Allah ya lallausa masa wato duwatsu wa alanna wani hadid sai Allah ya ce da shi ani'mal sabiqatin ya kai Dawud ka dinga kera sabiqat wato duro kenan wato silke riguna na karfin nan ka dinga wato kera su da wannan karafunan sannan kuma wa qaddir fi sarfi sannan ka auna wajen sakan da kake yi zai saka zai auna ba yadda zai yi ya matse mutum ba zai auna daidai yadda zai ishi mutum sannan kuma zai sa masamir wato kusa gurgurin yadda kuma kusan ba kusa ne mai tsawo ba ta yadda mutum in ya sa zai ji masa ciwo gurgurin kaurin wato karfin gurgurin kuma yadda zai yi karfin abin nan kusan yadda yanzu an ci gaba ake yi wanda yawanci da makanik abin nan mashin ake yi amma shi Dawud alaihi salam Allah ya hore masa da hannu yake yi haka yake yin riguna na karfe ana amfani da su don neman kariya daga wato yaki shine Allah ke cewa qaddir fi sardi sai Allah ya ce wa amalu saliha ko mutanen Dawud alaihi salam ko aikata kyawun ayyuka na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala inni bima ta'maluna basir Allah ya ce ni mai gani ne ga dukkan abin da kuke aikatawa na alkhairi ko akasinsa. sa na'am ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير bayan annabi Dawud alaihi salam ya yi shugabanci da Allah madaukaki ya bashi na khalifanci kamar yadda yake cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya kai Dawud mun sanya ka zama khalifa a bayan kasa to yayi wannan shugabanci na tsawon lokaci ya hukunta mutanensa kuma yayi adalci kamar yadda Allah ya bashi malaman tafsiri suke cewa Dawud alaihi salam da daddare yana wato tanakkur wato ya canza kama ya nade fuskansa da rawani ta yadda ba za a gane shi ba zai shiga cikin gari yana yawo yana tambaya mutane ya halin Dawud yake ne ya irin mulkin sa ne mutane suna yabawa ai Dawud mulkin sa yayi kyau ai Dawud yayi kokari Dawud yayi kaza Kullum ana yaba masa in abin da ba daidai bane za a faɗa sai ya zo ya gyara haka Dawud alaihi salam yake yi don wato ya san halin da ake ciki haka Allah ya bashi mulkin kuma yayi shi daidai to bayan haka ya zo ya bar wa ɗansa Suleiman tare da kuma sun ɗan tafi da ɗan tare a cikin mulkin sai kuma ya mutu ya bar wa ɗansa Suleiman shi ne anan Allah ke cewa wali Suleimana ko? na'am wali Suleimana riha Allah ya ce kuma hakan nan mun hore wa Suleimana alaihi salam wato iska Allah ya hore masa iska wannan iskan da yake wato tare da shi shine ake cewa wato iskar saba ba dabur ne. saba iska wanda yake mai alkhairi mai amfani ne Allah ya hore masa ya sakhara masa wannan iskar da Allah ya hore masa kuma guduha shahrun wa rawahuha shahr wato tafiyansa na safe tafiya ne na wata guda aka tafiyansa na yammaci ma tafiya ne na wata guda me yake nufi anan wato idan iska ta tashi daga safiya daga fitowar rana ta kama tafiya in ta zo lokacin zawali inda iskar ta kama wannan awannin da ta ɗauka a tafiyan nan idan ka ce za ka tafi a doki mai gudu sai ka yi wata guda kafin ka isa haka kuma lokacin da idan aka yi zawali da iskan nan ta fara tafiya har zuwa faduwar rana idan ka ce za ka tafi inda iskan nan ta tafi rawahu ha ita ma tafiyar wata guda za ka yi kafin ka kai tafiyar wata guda amma kuma za a yi ta a cikin wato awanni wadda ba su wuce wato shida zuwa bakwai ba fitowar rana zuwa zawali bai wuce awa shida zuwa bakwai ba daga zawali kuma zuwa faduwar rana shi ma haka to amma wannan annabi Sulaiman Allah ya hore masa wannan iska take tafiya wato da shi ko da abin da Sulaiman din yace ya kai har wasu Suleiman zai bada umarni wasu zai aika su je su masa wani aiki ya ce iska ta kai su wato wannan wato shattered flight kenan ko jirgin musamman ko wanda ake haya wanda zai dauki mutane yanzu jiragen mu da aka kera duk gudun su ba jirgin da zai yi tafiyan wata guda a cikin irin tafiyan da ake yi a cikin yini guda ko kuwa ba ba bukatan mai ba bukatan eh, transit a sauka wata kasa a yi kara mai a yi menene babu wannan tafiya guda kuma wannan ne wani irin halitta ne iska ce take wannan abin da umarnin annabi Sulaiman ne ake bada wata kisa da wasu daga cikin masu tafsirai suke kawa kamar al'imam nasafi da sauransu Kisar Suleiman da wazirinsa wanda mala'ikan mutuwa ya zo ya ziyarce su wanda ya zo ya ziyarci Suleiman a tibbar mutum sai ga waziri yana zaune kusa da Suleiman sai mala'ikan mutuwa yana yawaita kallon shi wannan waziri bayan ya tashi ya tafi sai yake tambaya wazini yake tambayar Suleiman wani ne wannan da ya zo ziyartar ka ya ce me yasa kake tambaya sai ya ce na ga yana tsawaita kallo na sai Suleiman ya ce ai wannan shine mala'ikan mutuwa sai waziri ya ce to ai zama bai same ni ba me ya faru a ba zan yadda in zauna a garin da akwai malakul mauti ba Kai ina so ka umarci iska kai ni kasar hindu kasar indiya sai iska ta dauke shi ta kai shi kasar indiya can bayan wani lokaci sai ga malakul mauti ya zo ziyara kuma a karo na biyu suleiman ya tambaye shi me ya faru lokacin da kai zo ziyara kake kallon fuskan waziri na kuma kana tsawaita masa kallo har yake tambaya na zai ce eh ina mamaki Allah ya umarce ni in karbi ransa a can kasar Indiya kuma mutuwansa sauran lokaci kadan ne ya rage ina mamaki yaushe zai tashi ya je can din amma da na tafi na tar da shi yana jira na sai na ɗauki ran shi a can gudu ya yi amfani bai yi amfani ba wannan alama ce ta iska tana tafiya da umarnin Suleiman tana iya daukan wasu mutane ya kai su shi Suleiman ma zai dauke shi ya kai shi shine Allah yake cewa guduha shahrun wa rawahu shahr tafiyan sa yi safe tafiya ne na wata guda hakan nan tafiyan sa nayi mace ne yini ma tafiya ne na wata guda sai Allah ce wa asalna lahu ainal qitr sannan kuma wato mun yassara wa Suleiman mun bubbuko masa ainal qitr wato ido na ruwa amma ba ruwa ba ne alƙidar shi annuhas me ake cewa tagulla ko jaɗin nan tagulla idanuwan tagulla yake bulla a ƙasa yadda ruwa yake bulla ya kwarara haka wato shi annuhas din yake bulla a cikin ƙasa ya kwarara don suleiman ya samu yi amfani da su ga abin da yake so yi shi allah yake cewa wa asalna lahu wato ainal qitr mun tsare masa mun kwarara masa mun bullan masa da idan wato qitr wato wannan tagulla ɗin wa min hakan nan kuma akwai daga cikin aljanu man ya'malu bai na wa waɗanda suke aiki a gaban shi Suleiman dan duk wani aljani annabi Sulaiman Allah ya bashi ikon sakara su shine yayi addu'a kuma Allah ya bashi rabbi rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah ka gafarta min kuma ka bani mulkin da ba wanda zai iya yin irinsa a duniya mulki inda Allah ya baiwa Suleiman bai baiwa kowa ba ba wanda yi har shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da yana sallah dan yazo zai wuce a gaban shi sai Annabi ya zo ya kama shi ya makure shi har yawun bakin shedan din ya taba hannun Manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya yi tunanin ma ya rike shi a idar da sallah ya daure shi a fila na masallaci kowa mutane su zo suna kallon shi sai annabi ya ce sai ya tuna addu'ar da Suleiman ya yi ya ce Allah ka gafarta min ka bani mulkin da baka baiwa kowa ba don har annabi ya kama shi ya daure shi kuma ana kallo kaga fawon mulkin Suleiman kenan shine matuka ya ya sakhara aljanu ya hore su yayi abin da yake da su to shi yasa annabi ya ce ya kyale shi ya tafi to anai Allah ya ce wa min aljinni haka nan cikin aljanu mai ya'malu bayna yadi wanda suke aiki gaban Sulaiman alaihi salam da irin jikin su latif amma Allah ya bashi karfi na fawa mulki kuma Allah ya sa musu tsoron shi da kuma yi masa biyayya suna bin sa suna yi abin da duk ya su yi gine-gine iri-iri dogon beni ba tare da an kawo injin na wato hawa ko wani abu ba su za su jeru wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan ko ni nawa za su tafi Diba kaya ba nauyi bane gare su tsutsa wani abu ba nauyi bane gare su za su zo su tsaya akan ƙasa haka in ilimin geology ne ba abin da za a gaya musu in sun tsaya haka za su ce wannan ƙasar akwai kaza akwai diamond akwai kaza a shiga a cire akwai dalma iri kaza akwai amfani iri kaza duk Allah ya hore mishi su suna masa wannan aiki ne Allah ya ce wa minal jinni daga cikin aljanu haka Allah ya hore masa man ya'malu bayna da bi izini, wa'inda suke aiki a gaban shi wato da izinin Allah wa na kulla banna'in wa ghawasin da Allah ke cewa daga masu gine-gine daga gawasin a cikin tekuna suna shiga su yi iwo su nutso su ciro amfani da ke cikin karkashin ƙasa Allah ya hore mishi duka suna aiki ya da bayna da na'am bi idni rabbi da izinin ubangijinsa a cikin wannan aikin da suke yi kasan ana samun 'yan taurin kai ko 'yan tawaye sai Allah ya ce to wa man yazig minhum duk wani wanda ya karkata cikinsu wanda ya fita daga umarnin da Sulaiman ya bashi an na cikin al'amarin da muka bada umarni umarnin da muka bashi Sulaiman ya horar da su yayi amfani da su wajen aikin da yake sa su din nan to nuliku min azabin aliyim lalle za mu dandana masa min azabin sa'ir daga azaba na wutar sa'iri za mu dandana masa to wace irin azaba anan kamar anan duniya kenan kafin masu je lahira su ji azaba anan duniya ma ana musu azaba wace irin azaba ake musu tunda su shedanu an halice su ne da da me da wuta to da me za a yi musu azaba wasu masu tafsiran suka ce Allah ya horar da mala'iku su ne kamar dogarai suna ɗauke da wasu bulala na wuta duk wani aljanin da ya saba wannan umarnin to gagan roba yana tsaya kan shi mala'ika ne zai cewa masa kaga zai dawo hayyacin sa نعم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيان اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الله مدوكاكين سركي يتي يعملون له سوء إن الجنون سنة أيكتا وشي سليمان عليه السلام ما يشاء دو أبن سليمان ياسو سيزا سيمسا wannan abin da yake so din min mahariba maharibai ne maharib jam'u na mihrab mihrab shine albina almurtafi'a wato gini wanda yake da ran tsawo wasu suka ce mihrab irin na masallaci da aka sani mihrab kamar inda imam yake tsayawa ana ce da shi mihrab wasu suka ce maharib din nan a'a wato wani irin gini ne mai daraj mai hawa wanda suke yi don a hawo a zauna a wajen to Suleiman ya sa a shedanu suna irin wannan dan sannan kuma bayan wannan maharib da suke yi na masallatayya din nan har yanzu suna yi kuma wata mafila suna masa tamathil tamathil jam'u ne na timthal timthal shine sura ana masa surori wato gumaka kikkerawa suke sassakawa suke yi da itatuwa ne da duwatsu ne da laka ne da karafuna da abinda Suleiman ya ce su yi suna masa shine tamathil to wannan tamathil da suke yi Suleiman aka yi wa kenan kamar a shari'ar su babu laihi a yi sassaka gunki na wani abu amma a shari'ar mu na al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa an haramta mutum ya tsera wani abu na tsura na ɗan adam ne ko na dabba ne sawa'un wannan sura ana yi ne da roba ne ko da katako ko da ƙarfe ko da wato ƙasa ko kuma sassakawa za a yi a cikin bango a ƙera a fitar da siffar mutum ko siffar dabba wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a hadisinsa cewa wa'inda suke ƙera wato sura na mutane ko na dabbobi din nan wato suna daga cikin ashirarin halittu kuma dai hadisi yana cewa duk wanda ya tsawara sura to za a cilasta masa ya busa masa rai alhali ba zai iya busa ba kulli fa an yanfaka fiha ruha wa laysa binafihin ba zai iya busa rai ba tunda baka da rai baka da ran da zaka busa amma Allah zai daura mutum azaba a wuta sai ya busa rai abin da ya tsawara na sura saboda haka haramun ne musulmi ya tsawara sura duk abin da muka ambata nau'ukan nan haramun ne a yi su sannan haramun ne mutum ya aje a gidansa da sunan ado sawa'un ko na bebin roba ne irin na agwagwa ne ko kuma irin na tangaram din nan tsuntsaye ko zomo ko ko doki da ake ajewa a cikin cupboard haramun ne ko kuma irin wanda ake sassakawa ko mutum yayi mutum mutuminsa shi mutum ne amma ya sa a kera surarsa da yanayinsa mai kama da shi ya ajiye wannan duka haramun ne duk wata sura wadda ake kera haramun ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku ba sa shiga gidan da akwai sura ko akwai kare a nisan da su sai dai idan yara ne suka yi na wasan su irin na yara na wasan nan to su ba za a hana su ba su yi wasan su kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Aisha radiyallahu anha take tana wasa da wani dokin da ta yi na wato abin nan laka sannan kuma ta yi masa hatta fuka-fuki annabi ya ce me wannan take cewa ai doki ne sai annabi ya ce doki kuma da fufuke ta ce eh a baka san doki annabi Suleiman yana da fufuke ba sai annabi ya dariya ya kyale ta to in na wasan yara ne babu hani wa masira da kuma wato tamasil wato da gumaka sannan kuma wajifanin da kuma jifan jifan jam'u na jafna jafna shine kamar wato kamar tire amma shi wannan din ana yin shi kal jawab manya manya ne za a yi kamar kwance haka babba in ka gan shi kal jawab kamar kamar wani tafki haka haka ake yin sa ana kera shi babba tunda aljanu ne za su ci abinci a ciki kaga kuma yawan su Allah kadai ya sani kuma Suleiman yana so ya nuna mulkin sa tunda ya roki Allah ya bashi mulkin da ba wanda yayi yana da abubuwa na wato tarihi da na burgewa wanda ba wanda yake da irin su a cikin halitta ne Allah ya jifanin suna yin wato jifan kal jawabi wato suna yin wato tire tire ko kuma a ce eh, plate plate amma girman su ya kai kamar wato tafki haka a wajen girma wajibanin kal jawab sai Allah ya ce wa qudurin rasiyatin wa qudur jam'un na qidr qidr shine tukwane in kace kudur su ne tukwane ɗayan su shine tukunya rasiyatin kafaffu wato tabbatattu a wuri guda tukunyan saboda girman sa ba za iya a dauka a kai shi can a kai shi can ba an kera shi a wurin da dogon kafansa da yadda za a sa wuta a zuba abin da za a zuba ya dabo sai a diba amma ba wai za a kifa shi ko a dauke shi a wajen ba kullun yana tabbace a wuri shine kudurin rasiyatin da tukwane wanda suke tabbatattu an kafa su a wuri guda sai Allah madaukake ce i'malu ala dawud shukra kamar wato wannan kamar maqulul qawl ne muka ce da mutanen dawud wato ku aikata godiya i'malu ku aikata ala dawud ya ku iyalin dawud shukra wato askira wai wai godiya wato ku iyalan dawud ku aikata godiya ku gode wa Allah akan ni'imar da ya muku sai Allah madaukake ce wa qalilu min ibadi shakur wato kadan ne min ibadi cikin bayina ashakur masu godiyan nan su ɗan kadan ne don Allah ya nuna wa qalilu min ibadi shakur kuma saboda godiya tana da wata alkhairi ta musamman kamar yadda ya ce la in shakartum la azidannakum sai zama masu godiyan suna da karanci amma idan kana gode wa Allah akwai itiraf cewa wannan nima ce daga Allah in ka gode masa saboda haka maza masu gode wa Allah na'am فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من فأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله مدوكك yana فلما قضينا عليه الموتى يا yayin da muka hukunta متوى ajali ya zo ya ɗauke shi da ya mutu ma dallahum ala mautihi babu abin da ya shirye da su ga mutuwan Suleiman illa dabbatul ardi sai wata dabba da take cikin ƙasa ta akulu min sa'ata da take cin wato sandansa wace dabba ke na mai cin sanda gara annabi Suleiman alaihi salam ya tara jaidanun suna masa aiki shi kuma ya zo da sandansa yana aiki yana dubawa ya nuna a yi wannan a gyara wannan sai ya zo ya kafa sandansa sai ya jinginu sai ya tsaya yana kallonsu suna aiki suna aikin nan ba dare ba rana aljanu ne ba mutane ba ne balle ka ce sun gaji ko balle ka ce suna neman fitila so ai sun bi aiki ma cikin duhu to annabi sulaimani Allah ya masa rasuwa yana gingine haka ya tsaya annabawa jikinsu baya lalacewa ƙasa ba ta cin jikinsu amma gara sai ta zo ta fara cin itacen ta ci ta ci kuma gara ka ta irin aikin da suke ba a kwatantawa sai gashi nan gara ta cinye sai Suleiman ya faɗi yana faɗuwa aka zo aka ga me ya faru ashe ya rasu ba yanzu ba har gara ta samu damar cinye wannan itaciya har ya faɗi wannan ya sa su aljanun kansu fallasa ta same su bayan bakin cikin da suka yi ashe Suleiman ya mutu ba mu sani ba suka ji haushin wannan lokacin da suka ɗauka, ai da sun ya mutu da sun harce kamar dogari ne ya tafi da fursunoni jeji yana azubtar da su yana fanishin din su sai dogari ya fadi ya mutu kaga fursunin ba mai tsoron Allah bane da zai ce bari ya dawo gida ai shi gaba zai yi to sai wannan bakin ciki ya same su dalilin rashin sanin su da mutuwansa abu na biyu da ya same su shine wato suna wa mutane barazana na cewa sun san gaibo to da Suleiman ya mutu suka zo aka zo aka gano cewa ashe da ya mutu su ba su gane ba sai da wannan itacen ya wato ya zama ƙasa sannan suka gane ashe ashe kenan aljanu ku ba ku san gaibu ba mu mu doka kun san gaibu muna tsoron ku muna neman ku ba mu labari muna neman ku yi kaza ashe kuma kamar mu ne ba ku san gaibu ba Ka ga fallasa ta same su shi ne Allah ke cewa tabayyana jinnu sai aljanu suka sani ta bayyana gare su ilimin su ya bayyana Allah kanu ya'lamuna al-ghaiba Allah ya ce a lokacin suka gane to amma ba gane ganewan ba sai Allah ya ji hankalin mu allau ya alamu al-ghaiba shi al'amarin da a ce su sun san gaibu malabi zufin azabi muhinda ba su zauna ba a cikin wannan azaba ta wulakanci kenan wannan aya ta ce qat'an aljanu ba san gaibu ba to ta ina boka zai san gaibu idan muka ce mutane ba su san gaibu ba mu muna magana annabin Allah ma alaihi salatu wassalam balle wani ya zo ya ce shi ya san gaibu waye shi yau shi aka yi shi ba wanda ya san gaibu aljanu ba san gaibu ba me yasa aljanu suke yi suke bada labarin gaibu ya sariquna sam'a suna satan magana ne kuma aljanu suna da hange da mu ba mu da shi idan suka yi magana abin da ya shafi al'amarin gaibu ta bangaren zatin Allah ko cikin ilimin Allah ko abin da Allah zai gudanar to wannan satowa suka yi yayin da mala'iku suke magana domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna lokacin da Aisha ta tambaye shi da yi magana akan bokaye masu ba da labarin abin da zai faru masu duba Aisha take cewa ya Rasulullah suna zuwa ana masu tambayan suna tambayan su wani lokaci in sun faɗi magana wani lokaci zai zama gaskiya annabi ya ce wannan kalma ce da shedan ya sata gaskiya ɗaya zai sata sai ƙara ƙarya casa'in da tara ya je baza a cikin al'umma idan Allah ya hukunta abu ya sanar da mala'ika sai mala'ikan da ya ji na farko jibrilu alaihi salam shine mai sako mala'ikun duk za su suma don zatin Allah ya yi magana farko wanda zai farfado shine jibrilu sai Allah ya bashi sakon sai sauran mala'iku su farfado sai su tambaye jibrilu me Allah ya faɗa Aga ga abin da Allah ya faɗa sai sai kalu ma za qarar bukum qala al to haka jibrilu zai faɗa sai su ma suka ji na ƙasan su za su ji na ƙasan su za su ji na ƙasan su za su ji har a zo saman duniya to su aljanun nan su ma suna zuwa neman sato labarai da suna zuwa can sama inna kunna naqulu minha maqa'ida lis-sam'i da suna zuwa su zauna suna sauraro amma tun da aka aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam aka hana su wancan majalisar sami yastami al'ana yajid lahu shihaban rasada duk wanda yau ya je zai ji zai zauna a wannan mazaunin to sai ya gamu da wato wani tauraro mai wuta da zai kone shi zai tare shi ba zai cimma bukatarsa ba to amma suna zuwa kusa kusa idan suna zuwa wata ran ma a jefe su su kone su mutu wani kuma ya nakasu. ya samu lahani ya zama gurgu da ba zai iya tafiya ba ba zai iya tashi sama ba fuka-fukensa sun kone sai ya zauna a cikin wani kogo ko wani rami ya jira ajalinsa to wannan da suka samu suka dan saci magana shine za su zo su gaya su saka wa kunnen bokaye boka kuma sai yayi ba zai boka ba zai samu wannan daman ba sai ya zama bawan aljini ka faɗi wannan gaba gadi babu wanda zai yi duba shedan ya bashi labari don bai da hanyar communication sai hanyar shedan shedan ba zai yadda ya bada labari ba sai an bauta masa sai an yi masa hidima an yi abin da yake so sai ya sato wannan labarin ya kawo boka boka kuma sai ya faɗa ai ni na duba na gani kai ne za ka yi mulki a kasa kaza ko a shekara kaza kai ne ba tantama idan baka yi mulki ba duk abin da za a yi da ni a yi da ni an gama ka je ka shirya za a rantsar da kai shi kuma yadda da maganan boka abu ya zo ya tabbata shi din kuma aka rantsar kai kuma yau ka zo ka zo a masallaci kana cewa duba haramun ne boka ƙarya yake yi suka ce asha malaman nan ba sa ganewa Abinda da mun ji mun gani tested and trusted abin da mun je an yi mana wani ya zo ne yana cewa duk wanda ya ce bokayen nan ba su abin da suke ba ko kuma abin da suke faɗa ƙarya ne shi ma bai san abin da yake yi ba musulmi ne dan musulmi eh duk abin da bokayen nan suke faɗa in mutum ya ce ƙarya ne to mutum bai san abin da yake yi ba to kaga abin da suka sato na abin da nan gaba zai faru ta irin wannan hanyar suke satowa amma yaushe sai lokacin da bokan nan ya kafirce wa Allah ya zama bawan boka a bawan shedani sannan abin ya aiwato hanyar kafirce wa Allah suna da yawa wani kafircinsa ya bar sallah wani yayi janaba kar yayi wanka ba wankan janaba sam wani limami ne amma zai yi sallah ba alwala yana jan mutane ba shi da alwala wani kuma taka alkur'ani zai yi wani fitsari akan alkur'ani wani jefa alkur'ani cikin najasa wani rubuta ayar Allah da jini sai an yi wannan wani kuma ya ajiye wani gunkinsa shi shedanin yana shiga cikin wannan gunkin sai shi bokan ya zo ya yi sajada gaban wannan gunkin sai ya faɗi bukatarsa to kai da kaje gun boka kana neman bukata boka ba zai baka sharuɗan da aka bashi ba don kai ma ka dauke shi karamin ka. to zai sa ka kai ma kai wani kafircin don ku yi tarayya zai ce to yana so duk sati ka dinga yanka zakara akan juji ko a bayan gida ko akan likafani ko a makabarta wannan ƙananan kenan ko ya ce maka ka dinga sallah ba alwala kai ma ko ka bar sallar la'asar kadai sauran salloli kai amma banda la'asar ko kuma ya dinga cewa ka dan samu dai tsoka na jikin dan adam kana dan tabawa ko ya ce masa akramakumullah ka dauki yarka tamkar matarka akwai 'ya'ya mata da suke kawo kukansu gurin wasu tambaya da sauransu iyayensu suna neman su ubanni suna lalata da yayansu Sharaɗi ne na aljani idan kana so mulkin ka ya zauna sai da haka wani kuma namijin ne yake neman masa akwai wata matar da ta yi ta tabbatar wa kanta tana kwana kwana da ɗanta duk laraba don a kare arzikin ɗanta wannan duk ana yi to yayin da aka yi wannan aiki na kafircin sai shaidanu shi wannan babban shaidanai sai ya sa khadimansa na shaiɗanu kanana sai ya sa su wannan aikin idan aiki ne ka kudance a sato maka kudaden mutane a ji a sata a banki a sata a kasuwa mutum ya aje kudinsa bai gani ba ba kuna gani yana faruwa ba ko kuna ji wani ya aje kudinsa baya gani in ya aje baya gani ko kuma ka ɗauki kuɗi dubu ɗari ɗari da hamsin ka za ka yi sayayya in ka yi sayayya na dubu saba'in ko tamanin sai ka ga babu kuɗin ya ƙare in ka lissafa kai ba a saci kuɗi ba kai baka ka sai wani abu ba kuma babu kuɗin a cikin kana tarewa kana saye din nan ne ba su na Allah sai kuma su masu Yan ƴan sanin aljanu sai su kai wa barayi na mutanensu shi boka ya bashi lakani idan yana son kuɗi in ya faɗi wani abu sai kawai ga kuɗi a hannun shi ko ya murda zobensa sai ga kuɗi a hannun shi yana biyan bukatarsa bai a sanar komai amma dai ya kafircewa wa Allah to wannan ƙananan aljanun su suke sato kuɗin ko kuma wanda aka nemi a raba tsakanin mata da miji sai a zo bayan an sa wannan kadiman an yi aiki sai wannan kadiman su zo in mijin aka yi wa sai a zo a addabi mijin sai dinga tsoron matarsa in ya ga matarsa zai ga kamar zaki yake ganinta in ta gaya masa magana mai daɗi sanda zuwa kamar zaki yake ji za a canza lafazin da ta faɗa a sa masa a kunne ita magana mai kyau ta faɗa amma za a sa masa magana mara daɗi in ta yi kwalliya sai su zo su muna nata a idansa ba abin da zai gani nata na kirki in shi aka yi wa in ita aka yi wa kuma za a addabe ta ita ɗan a dinga sa ta tana neman saki ta dinga cewa miji ki ba zan yi ba bari na yi ki zauna zan tafi ki tafi na zauna kullum akasin miji wannan dogaran ne suke wannan aikin saboda haka babu hanyar da shedan zai san gaibu sai ta wannan hanya ta sata wannan ɗaya kenan hanya ta biyu da idan mutum ya zo za a zo a ce an buga an gani kana da kaza kaza kana da matsala kaza ko ga abin da zai zo uh, waɗanda suke maka kaza wannan hanyoyin da ake yi hanya ɗayan biyu ne ko dai su kananan aljanun suke zuwa su saci labaru kamar yadda suke satan na sama suke zuwa su san su hangi abin da mutumin yake nema sai su gaya bokan sai boka ya bada labari ko kuma bokayen dama bayan ga bokanci kuma ga nai suna da mutane da suka baza sai su zo su ce akwai wani malami zan kai ka ni ma dai an bani sunan shi ne kaza kaza ashe yana da alaka da malami zai ce da malamin gashi na samu wani zan kawo maka mutumin nan ga bukatansa ga bukatansa ga bukatansa amma yana da gida a wuri kaza yana da mata yana da yara ya je gun wasu sun yi mar kaza saboda haka zan kawo shi duk abin da ka karba 50-50 kenan zai kai ka gun boka kamar bai san shi ba dama mun ji labarin ka ne dan uwana din yana da matsala shine nace bari in taimaka mishi in kawo shi wajenka shi yasa muka zo ko za ka iya taimaka masa a mai sauki ne wannan ba shine wane ba sai ku kalli juna da ashe yana gani ba eh shi da gafa ta mala to ai ka ka kusa ka makara ai malam me faru ah, ba ka je gun wane ba ba an yi maka kaza ba ba matarka sunanta kaza ba la ilaha illallah wallahi haka malam to ai akwai aiki malam me za a yi ko me za a yi malam ka faɗa kaga an kai shi to abin da ya ba wani abu ne mai wuya ba amma za ka kawo fararen raguna guda hudu da goro huhu hudu da fararen taburma hudu da kuma kudin aiki za a sa yara su yi aiki da kuma ruwan bakin kada mala ina zan samu a za mu samu kawo abin da za ka kawo za a samu ruwan bakin kada za a gaya maka wa'in na abubuwa a haɗa kaga ka rasa wani abu a can ka zo ka rasa imaninka ka zo kana rasa dukiyarka wajen da sunan aljanu sun san gaibo wallahi ƙarya ne ga ƙur'ani a gabanka aljini bai san gaibo ba sai dai aljini Allah ya masa ido ba irin naka ba katanga bai ya tare shi yana zaune a nan yanzu zai iya hangan lagos zai iya hangan ka'aba yana zaune zai hanga ya ce eh ga kaza kaza kaza to irin wannan ne in bokan ya yi abin nan sai kafin su ya kai sai shaidani ya gaya masa wani lokacin ma shaidanin ne yake magana a harshen boka kai baka sani ba ka zo bin boka ne tunda abun bata ne cewa Allah ne kai ka zauna kana magana da boka ashe shaidanin ne Ka kasan shaidan aljanu suna shakkaluwa sifa-sifa yana zama mutum yana zama dabba saboda haka ai hattara mu tsaya inda addinin mu yace mu tsaya kana da bukata ka roki Allah zaka je gun malami ka je gun malami na sunna malam ina da bukata ka taya ni da addu'a in ka so ka bashi abin sadaka in baka so ba ka bashi shi ya saura gare ka malam ga wannan abaiwa almajirai a taya ni addu'a Allah ya sa albarka hani'an mari'a amma ba malamin sunna bane da kaje kace masa ga bukata zai ce to ai za a yi aiki za a za a yi yatin 111 kuma kowane yatin sai an yaka eh tattabara kuma za a sai allurai kaza wato za a yi yatin mai allura kenan wannan duk ba addini bane in malami na sunna ne ka zo ka gaya masa zai ma tambaye ka zaka iya karatun larabci don ya rubuta maka wasu addu'o'in da zaka iya yi in kariya kake so ga addu'o'i na kariya in samu kake so ga addu'a in bashi yayi maka yawa ga addu'a duk annabi ya koya mana saboda ka in wa mu karatu gashi Allah yake cewa falamma qadayna alaihi almauta yayin da muka hukunta wa Sulaiman alayhi salam mutuwa ma dallahum ala mauti ba abin da ya sanar da su aljanu mutuwan Sulaiman illa dabbatul ardi illa wannan dabba ta kasa karama din nan illa gara ta akulu min sa'ata wacce ta cinye wato sandarsa min sa'a suna ce ta sanda an dauka nasa daga nasa ne nasa shine jinkirtawa wato idan Suleiman yana tafiya yana amfani da wannan sandar don kawar da wasu abubuwa a cikin hanya shi yasa ake kira ta da min sa'a din falamma kharra yayin da Suleiman ya fadi tabayyanat aljinnu alimat aljinnu ilman yaqiniyan aljinnu sai suka sani ilimin yaqini cewa ashe fa Suleiman ya mutu to Allah yace ce to Allah kanu ya'lamuna al-ghaib annahum su an mukhaffafan min al-thaqila cewa su gai abin nan shedanu ko kuma aljanu din nan law kanu ya'lamuna al da a ce sun san gaibu ma labisu da basu zauna ba fil azabil muhin a cikin wannan azaba ta walakanci na'am لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر وشيء من فدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وما نجازي إلا الكفور Allah madaukakin sarki yace laqad kana li sab'in fi maskanihim aya nan ne Allah ya kawo mu dama surar da muka karanta muka ce ita ce suratu saba to Allah madaukaki yace da hakika ya kasance li saba'in ga kasar saba'i saba'i wato su aka ce suna ne na shugaban kabilar wannan kasa ta Yaman a kasar Yaman garin saba'i yake kuma wannan gari Allah ya ba su ni'ima ya musu albarka ya musu wadata suna da ruwa dam babba da Allah ya ba su ruwa suna tarewa sabbin ma'arab da ake cewa wannan wato ruwan sun tare suna amfani da shi ruwan nan suna da hanyoyin da suka yi wa ruwan gwargwadon bukata kamar yadda muna da dam ba dam ai ruwa ne mai yawa amma an tare shi yana zuwa gwargwadon bukata bayan an yi tiritin din yana shiga cikin gari to su ma haka ruwan yana zuwa musu gurgurdun bukata suna shayar da gonakinsu Allah ce jannatani an yaminin wa shima suna da manyan gonaki a dama da garin da hagu da garin itatuwa iri iri lambuna iri iri sun wadatu Allah ya wadata su sosai wasu garuruwa suna zuwa suna cin albarkan wannan garin kamar yadda an gari Allah ya musu albarka ka ga mutane daga wasu garuruwa suna zuwa wannan yankin don noma ko kamar yanzu me ya zaune da garin zabarmari ba wannan ruwan da ake samu ba ana noman shinkafa noman menene sai ga mutane daga sassa suna zuwa don samun amfani a wannan wajen to kamar irin haka ne su Allah ya hore musu wannan to da suka ci amfani suka ji daɗi mu ba su gode wa Allah sai suka ce suka kafirce wa Allah sai Allah ya buɗe wannan ruwansu ɗin ya zo ya halakar da gonakin bal ya halakar da garin wasu suka mutu wasu suka gudu suka bar garin suka bar kasashen suka fita suka yado a wasu sassanni na duniya to abinda Allah ya sa Allah ya kawo mana wannan kissa na mutanen Saba saboda kafiran Makka Allah ya musu ni'ima ya aiko musu da manzo kuma suna zuwa ta kasar sabai din suna wucewa sai Allah ya kawo musu wannan labarin su tuna ba abin da ya faru da wannan kasa idan su ma su wato tsaya ba su kiyaye Allah ba Allah zai dandana musu irin abin da ya dandana wa wa'ancan mutane kuma wannan kisa ba ta tsaya ga mutanen Makka ba bal dukkan mutane na duniya da suke Qur'ani yana isa gare su duk wanda Allah ya masa ni'ima idan bai tsaya kiyaye wannan ni'ima da godewa Allah da bautawa Allah ba in ya muqabalan ni'ima da butucewa da kafircewa bai wuce shi ma dan dandana masa irin abin da ya dandanawa mutanen saba'i ba sai yasa Allah ya dawo da labarin su a cikin alqur'ani kuma wannan muna gani a daidaikun mutane muna gani a garuruwa muna gani a jama'u muna gani a family idan Allah ya ba su wadata idan ba su kiyaye Allah ba ba su san cewa wannan ni'ima daga Allah ce ba in shugabanci ne haka in mulki ne haka in ilimi ne haka duk ni'ima ce daga Allah idan ba a tsaya an kiyaye Allah ba sai kaga Allah ya kwace iya ubangidan ne kadai wanda ya rike abin ne kadai shi ma in Allah ya so zai kwace a hannun shi in ya ga dama ya bar mishi amma daga shi abin ya tsaya amma idan aka kiyaye Allah uba Allah ya bashi wadata yana alkhairi azumi na zuwa miskini a unguwa kowa yana jin daɗi muna da labarin masu kuɗi a garin nan ba sai mun kama suna ba wanda da zarar ramadana ya zo gero ne shinkafa ne siga ne farin kuɗi ne makota na unguwa gaba ɗaya za su samu wasu da ake da alaƙa na zumunci din za su samu to shi ya kiyaye amma idan shi ya faɗi fa ai a suka zo suka gada maimakon su kiyaye irin abin da mahaifinsu yana yi in ba su iya su yi gaba ɗaya ba tun da yake da a haɗe ne yanzu kowa ya ɗiba nashi a kwatanta ba ta illan ta illam mai talahu a kwatanta ba zai a irin wancan ba sai a manta gaba ɗaya a share sai a ga cewa abin da za a baiwa miskinai din nan asara ne abin da za a baiwa dangin nan asara ne sai Allah ya kwace a hannunsu Sun su rasa abin yi kamar yadda Allah ya jarrabi ashabul janna inna balawnahum kama balawna ashabul janna idza aqsamu la yasrimunha musbihin su ma haka ne Allah ya bayo mahaifinsu wadata yana taimakawa miskinai amma suka ce bayan uban ya mutu abinda miskinai suke samu nan ai ita ma dukiya ce me yasa zamu bari su diba mai ko haka mu yi sammako cikin dare mu je mu share amfanin da asma'i da suka ittifaki suka zo sai suka tada gonan gaba ɗaya wato tako ne me yasa saboda sun hana abinda ubansu yake baiwa miskire to yanna mutane saba su ma irin wannan ne Allah ya ba su ni'ima bai ko su gode su sauke hakkin da Allah ya dora musu ibada da Allah ya dora musu sun ka butulce sai Allah ya dandana musu to mu ma ba mu wuce wa mutanen saba'i ba idan mu za mu tsaya mu gode wa Allah cikin jarrabawan da ya mana to mu tsaya mu gode masa mu bi dokarsa idan muka je ba za mu yi ba abin da ya same mu nan daga Allah ne amma kuma akwai sanadiyya na wasu abubuwa da suka faru idan aka dawo ta farkin Allah Allah zai gyara asa rabbukum an yarhamakum wa in utum udna nas'alullaha as-salama Shin Allah ke cewa da kana li sab'in fi maskanihim aya lalle ya kasance ga mutanen kasar saba'i a matsugunin su nan aya akwai aya musamman da za a lura da su jannatani an yamini wa shimali wato gonaki ne manya manya guda biyu a dama da kasar ko kuma da hagu da kasar dama da hagu na garin ana shiga garin ga manyan gonaki babba anan babba anan kuma kowanne gonaki ne manya manya da abin da ake bukata akwai a ciki Allah ta qulu min rizqi rabbikum ku ya mutane wannan ƙasa kulu ku ci min rizqi rabbikum daga arzikin ubangijinku washkuru la wato kuma ku gode masa baldatun tayyiba ƙasa ce mai dadin zama wa rabbul ghafur kuma ubangiji mai gafara ne ku ci daga arzikinsa ku gode masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana godiya ga Allah ya kware da mu gode wa Allah daga irin nau'in godiya da yake wa Allah mun ji labarin sallar da yake cikin dare yana sallar cikin dare har kafafuwansa su kumbura saboda dogon tsayuwa da yake da Aisha take masa me yasa kake yin haka sai ce afala akuna abdan shakura shin ba zan zama bawa mai gode wa Allah ba an yadda da shi an yafe masa an ɗaukaka shi yanzu godiya yake yi to mu kuma da muke neman asalin ba gafaran ba mu da tabbas karman aikin ba mu da tabbas yadda da mu ba mu da tabbas to amma me muke yi kaga akwai bukatan godiya ta musamman shine Allah ke cewa baldatun tayyiba ƙasa ce daddada mai albarka wa rabbun ghafur kuma ubangiji Allah mai gafara ne aradu ko fa'aradu maimakon su gode wa Allah sai suka bijire suka kawar da kansu ga ni'imar Allah fa arsalna alaihim sayl al'arim Allah ya ce sai muka aika musu wato ko mamako na dam din arim wannan ruwan Allah ya sake musu ruwa ya zo ya mamaye dukkan amfanin gona amfanin gona kuma yawanci ba sa son ruwa ya cinye su wani zai hakura don ruwa dan kankani na dan lokaci amma wani da zanar ruwa ya kama kasar zai mutu to gaba daya ba magonar ba har ta gidajen su, kasar gaba daya farsalna alaihim sirral arif wa badalnahum bi jannatayn kuma sai muka canza musu da wayannan gwanakin su manya manya da suke zamu amfanin nan jannatayn da wasu gwanaki guda biyu dawati ukhlin khamdin masu wani amfani abinci wanda yake khamdin ba dadin ci mai daci gashi nan kana gani ƴaƴan da mangoro manya manya mai zaki sai zama mangoron kanana kuma tsami dawati ukhlin khamdin ba dadi daci ne wa aslin da goruba ayaba aka canza da goruba ya kage wa shay'in min sidrin da wani dan magariya ɗayan magariya dalil shi din ma kadan magariya ko da yawa ne ya yake ɗayan magariya dai wannan shi din Allah ya ce dalil kadan aka ba su me ya faru haka Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru wannan abun mun saka musu ne saboda kafircin da suka yi kafircewa Allah da suka yi shi yasa Allah ya saka musu na haka Allah ya ce wahal nujadi ai ba za mu saka irin wannan sakayya ba mai tsanani illa al-kafur sai wanda ya kafircewa Allah Allah ya kiyaye mu da kafirce masa Allah ya kiyaye mu daga jarrabawa da zai razana mu Allah ya sako da rahama a cikin mu da cikin kasar mu walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله